Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai daga ƙasar jamhuriyar Nijar da Benin. Rikici dai bai ƙare ba bayan buɗe bodan nan ta iyakan Nijar da Benin, inda a yanzu dai abubuwa ke bayyana cewar har yanzu abubuwa ba su ci gaba da gudana yadda ya kamata ba. Bayan dai wato ɗage wannan wato boda. da aka yi wadda ƙasar Benin Patrice Talon ya yi. Haka zalika a dangane da batun wato rage haramcin takunkuman nan da aka yi wanda sai da yawo ta yi shi ma na ci gaba da ɗaukar hankali. A dangance da waɗannan abubuwa da suke aukuwa tsakanin Nijar ɗin da ƙasar Benin wato Patrice Talon dai bari ku ji wasu abubuwa da suke faruwa a tsakanin iyakar inda dai abubuwa ke bayyana cewa har yanzu abubuwa ba su ci gaba da yadda ya kamata ba. Dudai a shirin dawo da kyakkyawar alaƙa tsakanin Nijar da ƙasar Benin, wanda dai alaƙa ta yi tsami wato tun bayan juyin mulki da Patrice Talon ya ɗauki wasu aniyoyi wanda ya fara bakanta wa 'yan Nijar. Inda dai a yanzu bar ku ji abubuwan da suke faruwa bayan bayyanar haka. ke iyakokin Nijar Benin da kuma Najeriya suka shiga nuna murnar su to sai dai kwana biyu da wannan sanarwar babu wani sauyi a bisa iyakokin asali ma dai da dakarun sojojin Nijar na ci gaba da zama cikin shirin kota kwana na dai kai ziyarar gani da ido A kan yadda al'amura ke wakana a bisa kan iyakokin Nijar da Benin da kuma Nijar da Najeriya kuma har yanzu za a iya cewa bata canza zane ba duk wani cinikayya na shige da fice na a bakin ruwa ne a nan kuma na gamu da Hadiza wata 'yar kasuwa wadda ta ce fatan 'yan kasuwa shine shugabannin su iyakar bakin kokarin su don ganin sun samu jituwa a tsakanin kasashen da ke makwabtaka da juna fatan mu guda shine su sasanta tun da nan Nijar kin ga abu da hanya ba kin ga ko yau ta ruwa na wuce ta Hilolo Nijeriya kenan akwai wahala amma ya mun iya su yi kokari su sasanta kansu a ra'ayin Atiku Dotti wani mai nazari a bisa kan harkokin yau da kullum ya ce har yanzu da sauran rina a gaba idan har za a magance wannan matsalar da ke tsakanin kungiyar Sidiyawo da kuma jamhuriyar Nijar sai dai a ce alhamdulillah amma ai kafin kuma yan sashi an daga ba a ce a daga wancan shi kuma ya daga sai a zuwa zamna wata bakwai ba kwana bakwai ba hasaran da kuka yi muna lissa a dauki mataki hasaran da aka yi game da rejejeniya da ba ta cikin ekuwa sai ta huta lantarki ta Nigeria da Niger ita kuma imuwa ta tura bankin bai sayawo a rike kudaden mutane na talaka da na kasa da na yan kasuwa su kuma suna da hakkin su shi da wanda ya ɗauki maki ka wanda ke zai kama ka farmaki wanda ka san shi maka milkin kama ka bai so ita yi aka dora bisa bodo bisa a waye gari ake abu ne ko haka abin da ce kenan bai yiwa to sai da a ra'ayin ɗan kasuwa Alhaji Isuf Ayyatu akwai buƙatar gwamnatin ƙasar nijar ta dubi talakawa da idan rahama masanar wanda an kaba da ce wanda sai da ya ta yi da imuwa da sun ce mai sanction wanda aka ce a gudun mara wancan kibe ne saboda ni saboda babu abin da zai samu kasar Nijar sai abin ya kudu ga Allah tun da yau in kibe bakin gani mu da da mu alheri na gare mu tun da yau ruwa sun jaye sai dai a sa tsaro kawai tsaro na abin da ya kamata a dauki matakan tsaro a buɗe matakan hanya su ci gaba da kasuwanci Musa Ahmadu Modibo wani mai sharhi ne a bisa kan harkokin yau da kullum ya ce dole ne gwamnatin kasar Nijar ta yi taka tsantsan da makwabtanta ko da za a dawo a biye kowa su din su yi taka tsantsan sosai yadda za su binta su shiga da zuci. kuma duk wanda ya nuna ma ya dora hannu bisa takarda da cewa a hana maka komai a cikin duniya to ka san fa ko ya dawo ya ce a shirya da kai ka tsayin zaman da za ka. kasa dai na ci gaba da zura wa gwamnatin kasar Nijar ido don gani irin matakin da za ta doka a tsakanin buɗe nata iyakokin ko kuma ci gaba da tsare su. Masana tattalin arziki dai na ganin dagewa Nijar ta takunkuma makaman da kungiyar haɓaka tattalin arzikin kasashen nahiyar afirka ta gagaba ko kuma yammacin nahiyar afirka ta gagaba mata ka iya taimakawa darajar naira ta farfado a taron da ya wato a taron da ta gudanar a ƙarshen mako ne da ecowas ta ɗauki matakin cirewa nijar din takunkumai tun bayan juyin mulkin soji dr isa abdullahi masanin tattalin arziki ne a jami'ar tarayya ta kashira da ke gombe a najeriya kuma na fara ne da tambayar sa yadda dage takunkuman za su haɓaka tattalin arziki a yankin gaba ɗaya ecowas economic community ne lardi ne na haɗin kai na tattalin arziki saboda haka duk abin da zai taɓa tattalin arzikin da ya kamata a yi wasa da shi ko a yi gaggawan ɗaukan mataki a kansa mai sauyi haka ba dama tun daga farko 'yan kasuwa ga sunan ga 'yan fito suna nan ga 'yan dako suna nan ga direbobin manyan motoci suna nan masu dafa abinci suna nan a iyakokin nan 'yan sanda da jami'an tsaro da sauran mutane da suke samun naira goma naira ashirin saboda shiga da fitan nan da ake duk an dakushe in ka tattaro su yannan sai ka samu wajen mutane da kusa da miliyan biyar miliyan shida haka saboda haka dawowa da waɗannan ayyuka zai kara saukin rayuwa wa mutanen kasar Nijar da mutanen iyakoki wani sauyi za a gani kenan a tattalin arzikin kasashen da takunkuman suka shafa misali a baya sauyin da za a samu shine abinci zai shigo kayayyakin masarufi za su shigo kuma za a samu saukin rayuwa kamar a koma yadda da aka samu musamman ita jamhuriyar Nijar da sauran ma kasashen ma kudin Najeriya yanzu ya lalace abinci da kaya na Najeriya ya zama mai sauki yanzu a wajajen saboda haka ita Najeriya idan tana iya samar da abubuwa da za ta noma ko za ta sarrafa za ta samu ciniki daga wayannan kasashen sosai saboda darajar kudin Najeriya ya faɗi wato kuma idan na fahimci ka Najeriya ma za ta amfana sosai baya ga ita jamhuriyar Najeriya za ta amfana sosai wato to ɗaya daga cikin alfanun to rage darajar kuɗi shine idan kuna da kayan siyarwa mai yawa da za a zo a saye shi warwar da sauri sauri kuna iya cin riba ma har ya maye muku gurbin abin da kuka rasa na wajen canjin kuɗin nan to amma matsalar mu shine yaushe za mu iya samar da abin yadda zai buƙaci yadda suke bukata in dai muka fitar da wayansu abubuwa waɗannan kasashen da aka tantoshe dama kuma har dama muna kai musu to darajar naira za ta dan fara tashi kaɗan kaɗan ai sakamakon rashin inda za a nemo a bukaci naira ne akan harkan hada-hada yake kawo mana bacin darajar naira din saboda kan wayan makotan mu da dama suka fi kusa nisa da mu da muka na cinikayya da su za su farfado kuma za mu samu sauki kuma su din za su samu sauki su ma akan talauci da yake fara cin karfin mutanen kasan magunguna yana zama da kyau ake samu komai a rayuwar a takure ke sai dai har yanzu su gwamnatocin sojan ya kamata su ma su ɗauki matakai sosai na samar da saukin rayuwa wa talakawa sannan su samu matakai kuma na inda za a daɗa daidaitawa akan hukumar afirka ta yamma saboda a daidaita ɓangaren tarayya din shige da fitan mutane movement wato na mutane da shige da fitan shi ta yaya mutane za su farfado da irin asarar da suka tafka sakamakon rufe iyakokin waɗannan ƙasashen na farko tukuna kaga yanzu idan aka mai da wutar lantarki ga shi an mai da din kuma mutane su mai da su wajen cinikayya kuma idan sun mai da hankalin su yi nazarin ainihin abin da ya kamata in an saya daga wannan kasa an shigar wancan kasar za a fi samun riba a cikin sa dan takaitaccen lokaci abin da ya shafi abinci abin da ya shafi shige da ce na motoci abin da ya shafi dabbobi waɗannan su ne babban arziki da ake da su a wannan lardi da ake shigo da fice a cikin su darajar annabi muhammadu rasulullahi allah ya yi umarni ojar di da banka kuma illa masha allah general abdurrahman jani shine shugaban kasar nijar gaskiya kai ne kuma yi hakuri kan maganganunka yana nan yana sibar yana sauraron su general jani zancen mu ce goyon bayan da muka bashi ya isa haka bai isa ba illa masha allahu sai mun cimma guri dan Nijar alfarma Muhammadu Rasulullahi ya kasance duk gidan da ya je sai ya iske soja a cikin kasar shi Nijar haka muke bukata daga cikin programme din CNSP biyan ita garin Dimilitar sunan Ojardi daga cikin engagement din su kenan ka yi hakuri komi wannan tantan insha Allah ana nan ana tafiya ɗaya bayan ɗaya darajar annabi Muhammadu kowa ya kaga ganewa maganar da kai dan kwantina ta wajen bude iyaka gaskiya ne sai labiri ce an bude amma kuma har yanzu dai muna nan sojojin kasa muna bincike bisa kan abin da zai shigo da abin da zai hita tun da bangaren farton zuwa su yi duka ana zancen labasan nono zancen kasa ne sai dan kasa don haka lokaci ya yi general tani ko ya hakuri dan kwantina yan siyasa ko ya hakuri kamfanin nuka za ku ganin su ɗaya bayan ɗaya albanka annabi muhammadu duk abin da ya kasance na kasar Nijar ne kun gani kun shaida an amshi shi an mai duka karkashin kasa gine-ginen da aka yi ba kan ka'ida ba wanda aikin kasa ne gaba da yara na ana amsa su kuma kun gani babbar kungiya ta bincike laihin da aka yi ma kasar Nijar an azata tana nan kun gani ta Fandop da sa hannun General Abdurrahman Chani da sa hannun Militar National CNSP na Nijar gabaki ɗaya na gida da na waje don haka dan kwantina addu'a muke kara bukata da dukkan al'ummar Nijar a zancen siyasa a duk zancen gyaran kasa mali kaga tahiyar da muke albarka annabi muhammadu bakin gurguru ana zuba kamfanin nuka na faso shirin shan visa bi kwan akwai ka gani nan ma ana yin kamfanin nika na abin da ya shayi komi na wanda kasa za ta yi aiki ciki ana yin kamfanin abin mu ma nijar ku ya kuri iya kamance dan kwantina ku ban gaugawa arzikin yana hannun mu Allah mu yaba yan nijar matsayin shuya shugabancin mu Allah ya ba nijar kasa bakwai muke iyaka da ita bayan kwango ba kasar da ta yi nijar iyakoki da yake kwango kasa goma cikin iyaka da ita to ojarti oh, da rashin muhammadin rasulullahi sojoji za su bi don mutuncin kasa da tsaron kasa da amincin kasa da jin daɗin kowane ɗan kasa wanda ya taso na baya ma ya amfana san ya ce nijar abinda sojoji kenan suka samu bisa kan tsarin kawai nijar ɗan kasar nijar ɗan kasar nijar ne kuma babu mai kishin kasar nijar sai ɗan nijar ba mai tsaron kasar nijar sai ɗan nijar don haka a kawo ci gaba a cikin kasar nijar sai ɗan nijar dan muka yi mulki dan kwantina da kai da kingin duka yan uwanka ministoci da dafitoci albarka annabi muhammad da rasulullahi abubuwa nawa kaga an kawo na shugaban kasar nijar wanda mulkin ku na shekara goma sha uku ba koyi ba magana allah abokina mulkin ku na shekara goma sha uku ba koyi ba dan kwantina dan kwantina ba zan can ka ɗauko hira cewa cani abinda aka yi mai na biyayya ya isa bai isa ba ai allah ne ake ji kasa ake ji cani ba wanda ya abin da ya yi babu wanda ya abin da ya wanda ya hawan mulkin shi talaka su kama mai ya yi ta faransai kai sai wanda kuma mulkin ku aka hausu su na dan kwantina dan kwantina domin darajar da Allah ba manzo Allah ka cigaba da gaya mu al'umma kowa ya gane ya bar zancen siyasa ko farki ya zancen rufi da kilani shago shirki shi gaban kasar Niger shi gaban al'umma baya ne wa'anda za su taso iya da shikoki kuma maganin rigingimin nan na cikin kasar Nijar sai Allah sai soja kai ka sani irin kulle-kullen da faransa ta yi mu da ita da kingin kasashen eh, europe da kingin kasashen turai da kingin kulle-kullen da kingin wasu kasashe na afirka aka haɗa baki aka yi manijar allah ne ya tsare mu kuma allah ne ya dumu daga wannan rana yanan daraja annabi muhammadu mun shiga rana ta arziki ta aminci ta salama ta incin nijar wanda shine tabbatattun inci baya ma sun taso ilfula kunci ne ya rufe gwandama wannan na neman incin kasa yanan ku yan kasa dan kwantina ku nemi haɗin kan kowa albarka annabi muhammadu a ba da rayuwa bisa kan musulunci sa kan kasan Nijar. To ga wannan dole sai mun ƙara tsayawa da gwiwanmu. Duk iyakokin da kaji an ce an buɗe fahimtar wannan ba wai haka nan bane kowa ya shiga alaje manfu ko ko ya ta alaje manfu a'a da kwantarar da iko Allah. Kwanciyar hankalin kasan Nijar hankalin hankalinmu ne sojojin Nijar. kwanciyar hankalin talakawa Nijar kwanciyar hankalin makautan kasashen Nijar ne shi yasa ku bar zancen siyasa ujar ku yi zancen kasa kuma ka yi koman da yana nan wanda kowane dan Nijar zai amfana wanda ba ma ya kasashen nan ba kasashen waje muka yaushe da iko Allah kuma bank mandar wannan wanda ka gani ta bude zancen dukiyoyin kasar Nijar ita ta san abin da kenan ta diba kuma ba ta yi ba wanga yin Allah ne wannan ne al'amari dole ne ta bamu dukiyar mu kuma dole ne kudaden mu wanda muka ce mu yaddo ta saye su ta kai bankin duniya dai mai son wani abu na arzikin kasa ya zo nan cibiya ta biyan ba ta yan IAS ga tana nan Sahel Mali Burkina Nijar a sai abin da ake so kuma da kudin mu shi yasa kaga soja ba ruwan shi da siyasa soja bai san shirme ba abinda soja ya sani zancen kasa sai dan kasa tsaron kasa sai soji don haka cin amanar da 'yan siyasa suka yi mamu wa'annan kasashe namu ka ga mace ba takalmi ka ga mace ta ta neman itacen sama ka ga mace ta ta neman ruwa tsawon kilo goma tana zuwa neman ruwa don kwantina in ba siyasa ba wai kama wannan bala'i ne shar mali birkina eh? mace sai ta ta yi kilo biyar bakwai takwas neman ruwan sha kuma bala'i ne na 'yan siyasa shi yasa kaga ba kai yau muke ƙara du'a'i da dukkan al'umma annabi Muhammadu Rasulullahi Allah ka maido mulki a nan soji Allah kai kwana lahiya tashi lahiya ya samu abin da yake nema cikin kasar shi cikin mutunci to masu saurare kamar yadda kuka saurara abubuwan da suke faruwa kenan a dangane da batun bude budan nan tsakanin Nijar da kuma wato Benin wanda dai Patrice Talon Ada ya yi wasu abubuwa waɗanda suka bakanta wa 'yan Nijar rai duk iyakar da take tsakanin Nijar da Amana da kuma wato irin wato dangantakar da ke tsakanin Nijar da Benin amma kuma Patrice Talon a lokacin nan ya biye wa Faranshi wato Emmanuel Macron ya rufe bodar ƙasarsa ga Nijar a yayin da Nijar take buƙatar tallafi da ɗauki. Wanda hakan ne ya sanya 'yan Nijar ba su ji daɗin abin da ya ba sai ba da kuma wato yayin da Nijar ɗin ta kama ƙafa inda wato ta zamanto ta zamanto tana wato cin gashin kanta yayin da sojoji suka saita kasar Patrice Talon ya dawo da aniyar dawo da waccan alaka tsakaninsa da kasar ta Nijar inda ya bayyana buɗe bodarsa ta kasarsa ta Benin daga kasar ta Nijar domin dawo da kyakkyawar alaƙar da ke tsakani a dawo a ci gaba da hulɗa da juna. sai dai kun ji dai abubuwan da ke faruwa ba da bayyanar wato wannan buɗe buda dai abubuwa ba su gaba da gudana yadda ya kamata ba dama an ce idan bari aka yi ba a kwashewa duka dole a bar wani a yanzu dai kasar jamhuriyar nijar ta samu babban gagarumin ci gaba sojojin cnsp ƙarƙashin cani suna ta kawo abubuwa na ci gaba wanda ƙasar za ta samu ci gaba wanda a nan gaba za a yi kwatance da ita duda ma dai a yanzu kasar ta jamhuriyar Nijar ta zamanto a bar kwatance wadda babu shakka dukkan wata ƙasashe ta waje ƙoƙari suke yi su haɗa kai ga ƙasar ta jamhuriyar Nijar saboda irin yadda wato ƙasar ta samu ɗaukaka kuma irin wannan ci gaba a yanzu haskaka ya fara yi wanda ana sa ran a nan gaba da wasu 'yan shekaru ƙasar za ta yi kafaɗa da kafaɗa da ƙasashen da za a sha mamaki. Allah ka ƙara kawo ci gaba da kwanciyar hankali a ƙasar jamhuriyar Nijar da ma ƙasashenmu na musulunci baki ɗaya da kan abubuwan da wasu ke kullawa na kulla-kulla domin ganin bayan wato ƙasar ta jamhuriyar Nijar da kuma daƙile ci gabanta Allah ga ka ga su. To masu saurare ƙarshen rahoton da muke tafi da shi kenan a dangance da abubuwan da suke faruwa musamman tsakanin Nijar da ƙasar Benin bayan waccan abubuwa da suka faru. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha mu domin samun labarai ingantattu da dumi su akan al'amuran da suke faruwa a sassa da dama. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin kasancewa da mu a kodayaushe mun gode.